A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin wata matashiya ta kuma ba mu labarin ta. Sunana Fidas Sani Rashid, ina zaune ne a nan Kano. Ki da farko dai na na yi primary school dina a nan Kano, inda na yi a Salsa College inda yake na Botoro. Daga nan na karasa na tafi. Na gama primary a nan na tafi JS3. Daga nan sai na koma Kano Foundation da ke Bebeji. Mm. Sai na yi shekara ɗaya sai na kuma dawowa dai kenan. still wannan sassa College na ƙarasa secondary school ɗina. Me yasa boarding ɗin kika shekara ɗaya ka? Eh to kawai yanayin rayuwar boarding ɗin ne bai mun da kika gama ba. Eh kawai ina gama SS1 kawai sai na kuma dawowa dai. To bayan an kammala secondary school kuma fa? Eh to bayan na kammala ka ci SSCE na rubuta jam shi ma na ci na cike nan Bayero University mm. inda na samu course in English language. Mm. Nake karan nan course din na samu na su ne applying international studies to sai aka ce min biyu ke ba sa yi su daina tafi zaria su ne kuma gaskiya boarding school baya cikin ra'ayi na su kawai sai na haƙura suka bani english eh to amma kawai dai barin gidan ne ni a wuri na nake ganin kamar wani sabon aiki ne sabida gaskiya ba na so na riga already na saba da gida shiga aka karanta aya ka karanci harshen English a ɗan fuskanci matsala. to ba wani problem tunda shi kawai straightforward ne ga shi na. Tunda ka samu rutun tun daga secondary school kana English to shi ma dai kawai dai zan ce a university an samu ci gaban shi ne da kuma wasu ƙari da aka samu. Wasu suka ce harshe yana da wahala. Eh to yana da wahala gaskiya especially ma english tun da an hada da literature so literature course din course ne gaskiya mai dan hali yana da dan wahalarwa kaɗan mai wahalarwar yawan karance-karance a cikin karance-karancen da sauki tun da karanta ne to amma in ka karanta dole za ka fitar da wasu kamar criticism a cikin kamar a ce su su iya kuwa eh to eh, dole za ka fitar to suna da dan rikitarwa idan baka wace shekara aka kammala na gama 2004 sai na batun aiki eh to to aiki dai ba mu samu ba nema mun na dan nema amma ban wani zurfafa nema ba in ce na kai wurare da yawa aka sake neman digiri ne biyu a na kuma ina post graduate a sai na koma fannin education ina karanta information management mm, gwada yadda wani fannin karatun ya koyarwa ce zai yi wata harshe eh, to ban da ra'ayin koyarwa gaskiya dai tun daga farko tun da wanda ya karanta english kowa sai dinga cewa lalle sai dai teaching teaching teaching to kin gani to ni gaskiya a ra'ayina na samu offer din teaching din so da yawa dan duk wanda na ce na neman aiki sai ce min ga teaching sai me yasa ba ke son koyarwa kawai ni ban ji ina da qualities din yin teaching din ba za ki iya yi wa ɗalibai bayani yawwa gaskiya ban jin ina da wani ba wai ko na raina teaching ɗin ba ne ba mm. kawai yadda zan yi bayani ne a fahimta nake ganin kamar ba zan iya to wannan education din da ke karanta wani irin aiki zaki information management ne kin ga so yana ɗauke ne da zan iya aiki a ko'ina shi gidan rediyo da tv ma'aikata editing da duk inda aka ce information kin ga tattaro bayani ne To Madalla, Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.